that Wannan sauyawar lokaci daga lokacin zafi zuwa lokacin sanyi yana da tasiri ga jikin ɗan adam. Da farko dai jikin da ya saba da tsananin zafin rana sai kwatsam kamar yadda wannan yankin namu na Sahel yake ya saba da sauyar lokaci sai abin ya canza. Dole ne abin ya yi tasiri ga jikin ɗan adam. Sannan kuma a cikin wannan lokaci na sanyi ana samun yawaitar cututtuka da ke da da sanyi kamar majina da matsalar lumfashi kenan wannan sauyin lokaci yana da tasiri musamman ma ga yara da ba su huce shekaru biyar ba shawarar da zan bayar wa jama'a shine su ci gaba da tsarin yadda suke gudanar da rayuwarsu a cikin lokacin zafi kaɗan-kaɗan har jikinsu ya saba da sauyin lokacin na sanyi a kiyaye yawo kwarai cikin zafi da kuma saka kayayyakin da aka saba da su. Yana baiwa jikin damar ya sha iska. Abin da ya shafi lokacin da ke ƙara karatowa na lokacin sanyi, lokaci ne da akwai ƙura da kuma iska mai kaɗawa. A nan ya kamata a rinka saka tufafi na maganin sanyi da suka dace da suke da nauyi waɗanda suna kare mutum da iska da zai sa sanyi ya shiga cikin fatar jikinsa. Sannan kuma suna baiwa waɗannan na'urori da ke baiwa mutum tun damar lumfasawa a cikin jikinsa su kare su da waɗannan cututtuka. Sannan a cikin lokacin sanyi ya kamata shama'a su yi taka tsantsan. Sannan kuma a cikin wannan lokaci na sanyi kamar yadda kuke gani jama'a suna saka hulluna da kuma abin rufe kunnuwa da hanci. Duka dai matakai ne domin kariya da taimakawa gangar jiki kamar yadda ta saba.